Baba, babu abin da ya fi ɗaga min hankali illa maganan yaran nan. Don babu wanda bai kai a mishi aure ya zauna da mata. To, gashi kuma duk da ban ji kana maganan komai ba su ma ban ji sun yi maganan komai ba. Most especially Anisha, ta ƙi ta fito da miji har yanzu kuma ta kai manzalin yin aure. Kinga, ki ma bar wannan magana inda ya zancen aure ne. Ai ni ne ba na so 'ya'yan baba su aure yanzu saboda ba su kai manzalin aure ina so su ji daɗin rayuwarsu su huta su wataya su zagaya duniya sannan kuma idan suka sa shi aure ai ba anan za su yi aure ba saboda linzami ai ya fi gaban bakin kasa sai dai su je turai ko ƙasashen larabawa ko kuma na indiya su zaɓi wanda suke so su aura sannan su yi aure ba kin gani ki bar wannan magana gaskiya ya faɗa ni ma ban goyi ba a yaran nan aure yanzu ba yaushe suka gama makaranta suka dawo ba su samu aiki ba ba su da abin yi duk ɗawainiyarsu kai kake ɗauka yanzu misali ba fata ba a ce ka faɗi ka mutu wa zai ɗau nauyin matan nasu kika ai ba zai yi ba ko ke kul maganar kitso na masu gashi ne ‘ya'yan baba ‘ya'yana ne ni na san daɗin su kuma ni na san wahalar su sannan kuma ni na san muhimmancin su ke da baki da 'ya'ya har ke za ki kawo shawara a cikin al'amarin mu da ni da na? to ba ni su kinga ba na so ki ƙare mata gori akan haihuwa ƴaƴanki ta ne kan me zaki yaka ba na san eh wannan ya zama karo na ƙarshe da zaki sake mata irin wannan a gaba na idan kika ƙara yi ranki zai baci Amarya, ki ya kin ji? Na yi mata magana an Allah ya da ba ta ƙara yin haka ba. za ta sake miki gode kan haihuwa gaskiya na gaji da irin wannan wulakancin da ake mun a gidan nan kullum sai an dinga tusa min takaici ana mun gorin aihuwa ai ba ni nake ba kaina ba da mutum shi yake ba kai shi da na ba kaina amma gaskiya wannan abin ya ishe ni in har ba za ka iya ɗaukan mataki ba to wallahi sai dai ka sauke min in tafi gidanmu subhanallah ya ke irin wannan magana kinga ni na san cewa lokacin haihuwar ne bai zo ba idan lokacin ya zo ai Allah zai baki haihuwa ya kake faɗa wannan magana aure shekara shida kenan a ce ko batan wata ban taɓa yi ba na yi na gargajiya na gaji har saudiya na je na yi addu'a Allah bai bani ba in har kana so na kana son abin da nake so ni ma sai ka taimaka min ka kai ni in gwada asibiti in dai abin mai yiwuwa ne zan aiku zan aiku in bai mai yiwuwa ba ne sai in dangana wa Allah <laughs> ki kwantar da hankalin ki kin na miki izini ki je asibiti aikin yi hakuri a bara ko kuwa amma ni dai abu ɗaya da na sani shi ne lokacin haihuwar ne bai zo ba idan ya zo za ki haihu kina da damar ki je ki san matsalar 'ya'yan baba ya'yan baba ya'yan baba ya'yan baba ya'yan baba wai aure what aure ina ɗan baba da ƙuruciyata a <laughs> ce wai wai ne aure yanzu ai tamkar an jefa ni a gidan kurkuku ne ni ba kun ganna na. na fi ganewa a bar na in fita in fanta ma in nemi ƙananan 'yan mata in huta da su na kashe wa yarinya kuɗi don biyan bukata na idan kuma na gano yarinyan ba mai kwaɗayi ba ce na using number six ɗina in yaudare ta in cimma burina saboda ni nan da kuke gani na go kayan yaƙi na guda biyu ne da kuma yaudara kunga ni fa ba wai aure ne ba zan ba zan yi amma kuma duk wanda zan aura dole ya bi ni ba dai ni in bi shi ba kuma dole in sa mai doka da umarni ya bi shi saboda ni ce anisha yar autas kuma yar lelansu 'ya'yan mm, baba Soyayya da daɗi kuma da wuya. Ina son soyayya kuma ina yin soyayya. Wayo Allah kuma gashi na samu wacce nake so. Siyama. Wa ita wannan siyama 'yar gidan uban wace ce? siyama ba 'yar kowa ba ce. amma kuma ta fi kowa komai kyakkyawa ce mai fararen haƙora mai dogon hanci gashi in tana tafiya a nitse kamar hawainiya wayyo Allah soyayya ina son siyama ina son siyama Miya baba na hasan rayuwa amma ta tafi da zuciyarta tarayya ta da ita shine kadai yanzu ne a gabana kaga soyayya soyayya ta ba da komai nake yi ba sai da kuɗi ina so in yi kuɗi fiye da baba a duniya ina so in yi suna fiye da baba a duniya shi yasa na koma harkar ƙwayoyi na kuma can legas da zama don a can jajayen wuyan suke ni kamal baba ta guna ba mai iyawa yanzu sa na gama da kai da yaro ba ya kewa ƴaƴan baba ƴaƴan kun ga bar soyayya ta kyakkyawa san kuwa kin wanda ya rasa ita na aura Mama! haba dan Allah. A gaskiya ka daina mana irin wannan wasan, ko ba ka bane? Matsorata kawai. A bar soyayya ta ba ta da amana. ‘Ya'yan baba, ‘ya'yan baba, baba, baba. Likita ba wani abu ba ne, illa matsala ce. ta rashin samun aihuwa. A shekaru ki nawa da aure? Shekaru na da aure shida. Shin kin taɓa samun watan wata? Kin taɓa. Al'adar ki shin kina samun matsala da ita? Ko kaɗan ana samu. Kin taɓa shan magani irin na family planning? ban taɓa amfani da shi ba. shin akwai wasu ‘yan uwanki da suka taɓa samun kansu a cikin irin wannan yanayi naki? Gaskiya babu. kina da ciwon hawan jini ko kuma ciwon suga? Ba ni da kuɗi. Shin mijinki ya taɓa samun haihuwa ko da da wata mata ne daban? Ƙwarai kuwa. Suna da yara da uwar gidansa, maza uku, mace ɗaya. wani irin taimako kika taɓa nema akan wannan larura take a baya? Eto. Eh na yi amfani da magungunan gargajiya har na gaji har sai da na je haji na roƙi ubangiji Allah ya ban aihuwa Allah bai bani shine kawai na zo na naga in na samu mafita shi kenan in ban samu ba sai in kawwala wa Allah ki fa ya taɓa zuwa akan wannan dalili don a duba shi gaskiya bai taba zuwa ba a ah, irin wannan matsalar mukan so idan za mu yi ta ya zama da cewa ma'aurata biyun suna tare yanzu zan so ki gaya wa mijin naki ya zo domin a duba shi kamar yadda za a duba ki yanzu zan ɗan yi miki wasu 'yan gwaje-gwaje zan baki sai ki je lab a ɗan gwada shi kafin ki zo tare da mijin naki ba damuwa insha Allah za mu zo tare da shi